أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد أيورانا الأربعاء 24 ga watan Muharram hijira na 1435 daidai da 27 ga watan sha ɗaya 2013 za mu yi karatu na talatin da biyu a cikin ishiriniya a kan yabon annabi Muhammad Salama yana mai cewa wa kullum min ne ta ta taqiyati siwal mustafa min bainihim bi mazijati murattabatin an usratin azaliyatin مكانة رسل الله غير خفية وسيدهم هذا المحب المكرم لآياته منهم عنت كل آية وحيث انتهوا منه اهتدى بهدى ببداية وحيث انتهوا منه اهتدى ببداية وأبهى بحكم سابق وعناية متى رفعت للمجد راية غايتي فما أحد قدامه يتقدم صلى الله عليه وسلم to shine yake cewa wa kullum kowane daga cikin bayan Allah ta hata takiyatin yana ƙarƙashin jin tsoro minal isyani saboda irin saɓon da ya yi siwal mustapha amma banda annabin zaɓi bi maziyatin da adda wata irin maziya wata irin daraja min bainihim a cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala ita wannan daraja tashi murattabatin abin jerantawa an usratin daga zaɓi a zaliyatin na tun tale-tale haka Allah zaɓi abinci ta rusulillahi darajar manzannin Allah gairu hafiyatin ba ya bace kaga kowane mai matsayi ana bashi matsayinsa cewa darajojin manzannin Allah ba haɓoyi ba ne irin annabi Musa irin annabi Isa annabi Harun da kuma annabi Ibrahim annabi Nuhu da dai sauransu irin matsayinsu da martabarsu da irin yadda suka yi gwagwarmaya ka irin annabi Musa da mai goma da Fir'aun da kuma irin annabi Ibrahim da ya gwagwarmaya da wannan namarud din a kaɗa shi cikin wuta din nan da kuma irin annabi Zakariya da annabi Yahaya ka da yadda suka yi gwagwarmaya da irin annabi Isa alaihi salam to ne ce makanu tajarar da rusula manzannin Allah gairu khafiyatin ba ya bace don ga ta ce shi alqur'ani wa sayyiduhum shugabansu jagoransu hazal muhabbu wannan abin su din wanda ake wa abu tun bai nema ba tun bai roƙa ba almukarramu abin girmamawa ne a cikinsu ma'ana shina da martaba ta musamman da girmamawa ta musamman Allah ya faɗa tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd haka kuma laqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd to ne ce kullu ayatin kowace mu'jiza minhum tasu su manzanni anat ta kankan da kai wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum anat ta kankan da kai li ayati idan ga mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta hau, inda suka kai kul ihita da minhu ga daraja to ihita da nan ya shirya bibidayacin da sumawa kuma yana nuni ne bidayatu hulil mursali ne nihayatun can mun gabata bayani to shine fa adha annabi sallallahu alaihi ya zamo bi hukumin cikin hukunci sabiq wanda ya riga ya na Allah wa inayatin da ke banta ta Allah to ya zama ta rufe a duk sa'ad da aka daga rayatu gayatin tuta ta matukar daraja da ta ɗaukaka to fa ma ahadun ba wani mutum guda tal ya taƙaddama wanda zai shiga kuntamahu gaba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ne cewa na heka ya ishe ka ka gane daraja mimman ga wanda kana jibrilu khidnahu jibrilu ha abokinsa jibrilu ha abokinsa ya isa ka gane wannan daraja ma hasha shi jibrilu ya cika kalbahu zuciyarsa bin nuri da annuri yaushe id shakka badanahu lokacin da ya cagi cikin annabi sallallahu sallama wa asra isra bihi da shi id kammala Allah sunnahu don Allah ya kammala shekarunsu ma'ana sadda Allah ya kammala shekarunsu arba'in din nan maraki hawo daraja annabi sallallahu sallama fil isra'i cikin isra'i taqabi ita ke hukunci bi annahu hakika shi muqaddamu abin gabatar suwa ne ala kulli makhluqin akan kowane taliki siwa wanda ba shi ba domin shi da an ka isra'i da mai raji da shi a cikin annabawan Allah alaihi musala yana maimaita isra'i domin yana daga cikin manya-manyan mu'uzoji da irin abubuwan da aka gwada mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a can sama din nan irin aljanna da wuta da dai sauransu to in ba haka bane ku gaya mini manil khalisu wane ne a tsintsintacce tatacce tsarkakakke daga kowace irin matsala alwaki khairuhu wanda alherinsa ya kiyaye alherinsa ya kiyaye mina sharri daga duk wani sharri ma'ana abinda aka ne alherinsa ya kiyaye ya tare mina sharri daga duk wani sharrin da aka yi masa akan ya rama ba zai rama ba alherinsa ya kiyaye mina sharri daga rama duk sharrin da aka yi masa domin bai biyar da mammuna da mammuna sallallahu sallam yawa za a yi masa abu amma sai kaga alherinsa ya tare daga rama sharrin da aka yi masa shi alwaƙi mina sharri khairuhu yu'ammalu ana gurin annafu amfani minhu nashi ne An amma mana a amintar da ruhu cuta wasa ba zai cuta ba ya umul wara yana game talikai in idan algaisu ruwan sama in idan algaisu eh, kone abinci a halafa algaisu ruwan sama yayi yi jinkiri ga mairahu kone ne abin da aka ne shine abinci ma'ana da ruwan sama ya jinkirin abincinsa to annabi sallallahu ya ga talikai game da ruwa din nan tunan algaisu ruwan sama mai ruhu ga kone ne sai zan badali koko algaisu ruwan sama a halafa ya yi jinkirin maira mairahu na jin ruwa ya samu ko Mm. to fassara biyu ko dai algaisu ruwan sama mai ruhu abinci ne a halafa ya jinkiri ya zan badali ko ko badalu ishtimali ke imam shazili ya dari kahu ko ko in idan algaisu ruwan sama shine hadari a halafa ya jinkirin mayara sai zan mm, mafuli mayara hukuninsa shine abincinsa mun ji wannan fassara ko ko a'a ruhu. abinci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ummul wara yana game talikai sai zan mairu fa'ili ne ga ya ummu alwara maƙulun bihi kuma wannan fassara ta fi zama fiyo abinda sani biyu din can da yawa mutane zaka ga suna yin ta to wadda ta fi zama fiyo mairu ɗin can sai ya zama fa'ili na ya ummu alwara sai ya zama ƙuli kenan ruhu abincin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ummul wara yana gami talikai yoshi in idan algaisu ruwan sama a halafa sun kai jinkiri sai annabi sallallahu alaihi ya zan abincin da zai basuwa sai zan ya gami. kowa da kowa ko da ba ruwan sama ba sallallahu alaihi wasallam to wani na haka in ba ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam kuma ku gaya min wani murtaki wani ne an ka taka da shi fauƙar ta bisa ga samai bakwai gairo in ba ma'aiki shi ne ku gaya min kuma man na ja wani na an hagana da shi walbariyatu lokacin talikai nuwa mu duk sun yi kwana gaba da daddarki kenan ai sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam naru ashwaqi wutar begen sona zakatta hasu taruru ilaihi gare shi ma khabar ba za ta bice ba walimla don mi al'amari ba zai zan haka ba cewa wutar begena ba za ta bice ba ai wali nafsun ina da rayuwa a bar take komai suwa hubbihi in ba son sa ba kowa ba ta so kowa ba ta bege kowa ba ta karkata kowa ba ta ba lokacinta ba in ba son annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata azimuhu girman annabi sallallahu alaihi wasallam kat sabat hakika ya tabbata fil alamin ko cikin mala'iku na sama mala'ikatu sab'i baƙi mala'ikun samman bakwai sammai bakwai gaba ta ahabat sun yi tattale li isra'ihi domin isra'in ma'aiki kullum kowane daga cikin mala'iku sallama yana ta ban gaisuwa alaihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam cin da ka kai assalamu alayka ya muhammad assalamu alayka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mala'iku kenan to sai ya ci gaba da cewa iddat eh, humu su mala'iku kadaru sun girmama haka kadarihi cincicce girmamawa lil mustafa ga annabin zabi lamu ɗin nan za i dace litakil balaga. kenan humu kadarul mustafa har ka kadari sai ce lil mustafa wa kamu sun tsaye lahu domin alaihi sun tashi tsaye bil haƙƙi da gaskiya min farbe birrihi na farlanta wa yi masa biyayya wa jibrilu jibrilu adarahum shi ya sanar shi su bi ta asisi amrihi da tushen al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam madawa hogin annabi sallallahu alaihi wasallam daraja kasiyun ya gajarta Allah wahidi daga idanun shine kyamce kyaucen ganin gairihi wani ne ma'ana ya wuce ganin duk wanda ba shi ba wa laisa sullamu ba ai ba a samun tsani a samu koranga ila shamsul tafi zuwa ga ranar gami haske baka taba jin an ce ga wasu sun aza kwaranga za su kai ga rana ba to haka duk da tsani ba a azawa game da ce bari a taka ko a kai ga darajar ma'aiki babu tsani ba za a aza tsani ba gara ma ka aza ga rana ko kana kai mu gani to annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ma tsani ba ma'ana ai batun cimma darajarsa walan hu rabbuhu lokacin da matalici ya zabe shi min ibadi daga cikin bayansa shi Allah wa haraho, ya tsarkake shi fi zatihi ga zatinsa wa tiqadihi da sa wajarradahu ya ya sance mishi saifan takobi lifati biladihi domin cin sa to lokacin lamma ga jawabin ta nan nuru wulade hasken haihuwar samaha ya shafe zulamal ishirakin da kuma na kahirci wala ajabin ba abin mamaki ba ne wannan domin fallai da dare zamu ana ta hiyashe shi bai subhi in sahiya tattaho ma'ana kahirci yana tafiya in ga shari'a annabi musallallahu in ga haskensa isti'ara ce wannan tasrihiyya isbina'uhu zabin Allah wasdana atuka li nafsi can kaliman nan isbina'uhu zabin Allah ta karnafahu ya tsare shi zaɓe min ziljalali daga Allah mabuci girma Ta tabaraka kasuwar bika ziljalal ikram to takan nafahu ya tsarkake annabi sallallahu ya kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam zaka annabi sallallahu alaihi ya tsarkaka fa zakat af'aluhu wa diba'uhu ayyukansa da ɗabi'unsa gaba ɗaya sun tsarkaka tsarkakakke ɗabi'unsa tsarkakakku ma shabba bai girmama hattamtar da ba'uhu har sai da miƙa gabansa fil fadli ga daraja manaru hudan tsoron shiriya ne wanda shu'a'uhu hasken haskensa ya hadil kulubu shi na shirya da zukata idza lam talihu shamsun dukka bata bayyana ba walam tando an ji mutu taurare ba su bayyana ba ma'ana gara na ba bata bayyana ba to bale ai batun taurari to tun da har taurari sun ka bayyana bale rana kenan tun da annaba sun bayyana da irin darajar su da mu'jizar su bale annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ko har rana ba ta bayyana ba to taurari ba za su bayyana ba to ma'ana dai taurari sun bayyana balle rana kenan duk dai na isti'ara ne iddat an yi tattalin darun na'imi gidan ni'ima wa uzlifat an kusa tashe ta lahu ga annabi sallallahu alaihi wasallam وأزلفت الجنة للمتقين فحنت الجنة تاي بيجي لمسواه غزماني بها تكنتا وتزخرف تاي قوايت الجنة وكم yawa ديوا ولي bagire au halaha ma'aiki yan nune ta fata sharafa, sai ta zanta ɗaukaka minan mina ta ta yi bugun gaba lamma ana ata lokacin da ya zo ma mina ɗin ta yi alfahari wa urifat an san arafatun wuraren tsayin arfa bihi albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama wal hadimu an san haɗe a cikin ɗakin kaba wa zanzamu an san rijiyar zanzam albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama ga hadisi nan na zanzam irin hadisi yana nuna ma'u zanzam lima Balahu, lahu idan ka sha don rashin lafiya ko don basira ko don wani abubuwa da za su yi ma wannan ruwan zanzam ko ina an san da wannan albarka ruwan zanzam kuma wannan hadisi wanda ya ruwaito shi shine mu'awiyatu ibn abi sufyan radiyallahu anhuma sannan ko ni littafi wanda ya samu ruwan zanzam suna sun kai hamsin da wani abu arju ina dan mahan nazla shamli nazma shamli tsarawar rabuwa ta bi shamlihi da jama'arsa ko ko nazma tsarar shamli rabuwa ta bi shamlihi da gamuwa da shi min Allah ga Allah ina tsammanin haka ga Allah kawai ba ga wani ba wa illa idan ban samu haka din ba fala un hawaye na saboda haka hawaye na wabluhu ma kaɗin hadarin hawaye shine ma magun hadari yana nan ta isar ɗalle bayan yayi duk ga kukan so mataɓi ne wannan kukan da nika yayi ne ma kaɗin hadari na can idan ban samu haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ba wa hubbun ina da so ita samtu wanda ya mirko bi hablihi da yaggiyan sun alan na ai tare da na nisan ta gama aiki na rike yagiyar sun alan sallar sallar ana tare kenan almar umar aman ahabba muna abinda a gurin kulli nafsin kowace rayuwa mumina kan ta kware za san ta a tsari na alihi ko kwaikwanta kalmin annabi sallar sallar wasallam nasu cikin mutane ana samun manyan ulamuna wanda aka ba gurinsa Allah ka samu cikinsu hura mu akwai wanda aka haramta mu Allah ya tsare mu cikin su alhamdulillah